Jama'a masu sauraro barkanmu da saduwa a shirin namu mai farin jini na kasuwa a kai miki dole. To a yau gamu nan a cikin kasuwar Farmers Market da take anguwar Metama, anguwar masu hannu da shuni. Malam ko me sunanka? Sunana Abubakar Yusuf. Me kake siyarwa ne a wannan kasuwa? Eh, ina sai da irin kayan marmari, kayan lambu. Ina eh, ga gasa apple nan ga lemu. Ga pears, ga watermelon, ga irish, ga doya, duka alhamdulillah cewa gashi wannan kasuwa tana cikin wani anguwa ne na masu hannu da shuni na anguwar metama menene tarihin wannan kasuwa ne a wannan kasuwa ana mata taken cewa ta masu hannu da shuni amma mutane na zuwa daga gefen abuja musamman gwarin fa kubuwa wasu har daga gwagwalada sukan zo neman wani abu musamman wanda sun nema a faɗin abuja sun rasa sai su ce za su zo farmers market kuma da ikon allah idan sun zo sukan samu biyan bukata eh, menene tarihinta ta yi shekara nawa da kafuwa eh shekara yanzu ana neman shekaru goma zuwa tara idan ban manta ba akwai wasu shekaru lokacin da aka yi ta samun matsalolin tsaro har an taba kulle wannan kasuwa kuka yi asara mai dimbin yawa ya kuka ji ne a wannan lokaci eh mun ɗauka daga Allah shi abubuwan rayuwa komai yana zuwa da kalubale iri daban-daban mun yi asara a lokacin amma daga baya alhamdulillah mun mai da asarar da muka samu nawa ne wannan kwandon lemo da nake gani a gaban ka. mutane sukan zo daga gurare musamman su zo su tambayi farashin lemu su ji mun ce 500 basket din wannan eh sai su yi mamaki su ce to anguwan da suka baro ma da same 500 kuma ga mu namu fresh ga abubuwa alhamdulillah to gaskiya muna samun ci gaba a wannan harka kamar yanzu wancan gwanda da nake gani haka nawa ake saida ta gwanda muna sayarwa daga 500 dubu daya daidai karfin dai mutane wanda suka samu insha Allah to ga apple din can kuma kamar apple din nan nawa kuke sai da shi apple shi ma mataki daga naira 200 mukan bayarwa shida 500 sha biyu dubu daya duka eh insha Allah to mun gode kwarai insha Allah to malam salamu alaikum yawa kamar menene sunan malam a sunana abubakar abba eh, to kai malam me kake siyarwa ne a nan kasuwar eh ina sayar da kayan fruit da kuma vegetable da kuma kayan prohibition a saman shagona ina hango buhunan shinkafa eh. yanzu nawa buhun shinkafa yake ne buhun shinkafa babban buhu mai 50 kg mana sai shi dubu talatin da biyu naira dubu talatin da biyu eh, forin ba mai kyan oh, forin eh. Ato amma na ji kamar an ce an hana sai da shinkafa yar kasar waje ya ka'ida ba ta hana ba tunda an ce in ka shigo da buhu biyar ka'ida ta baka dama ka shigo da shi to ba mu haura buhu biyar gaskiya ne kyan menene buhun su mun bita haka eh. ko shi kuma nawa kuke sai da shi shi kamar yanzu da muna sai shi dubu hudu da biyar yanzu kuma farashin sai kuma dubu biyar to ga wani man gyada kuma shi nawa this oil shi roban sa wannan muna sai shi trilita din 3500 to ga wani can karami kuma shi eh, akwai na dubu biyu da ɗari biyar akwai na dubu ɗaya ma to man jafa. man jama akwai na 35 akwai na 25 akwai na 1000 ana ta korafin cewa kayan nan sun yi tashin goron zabi ga shi an yi ƙarin kuɗin mai an yi ƙarin kuɗin wuta da wasu abubuwa kamar kayan nan sun tashi ko dai har yanzu suna nan yadda suke ito a gaskiya sun tashi ba kamar da ba a yadda muke so su a da mm. N'a ka samu akwai abin da muka samu ƙarin 150 350 250 a da nawa wannan buhu da na shinkafa da yake dubu talatin yanzu shinkafa da muna samun ta mun kawo ta na muna isa ta dubu sha takwas sha tara ta zo ta haura har ashirin da biyar ta cika ta talatin yanzu haka yanzu haka eh. kiret din kwai haka nawa kuke sai da shi eh, kiret din kwai akwai wanda muke sai shi dubu da ɗari ɗaya ko kuma naira dubu daya. To ga wani kuma gyada nan na gani wani kun an saka shi a wata kwalba an gyara ta wannan gyada nawa kuke saida ta. Ita gyada kaga kamar da ita ma duk muna sai ta ɗari biyar ne. yanzu kuma ta koma shida. sakamakon su abubuwan da suka an ce ta daga cikin abin da suka ƙara kuɗi gaske shida eh. an samu ƙarin naira 100 to ga latas ma na ga ko kai ne ke sai da latas ne ne ke sai da latas to yanzu kamar ina dan son latex haka da zan je da shi gida eh. ah, kana ga kamar zan samu kamar na nawa eh zan iya baka kulli ɗaya ɗari biyu ne guda uku ɗari biyar amma kamar da a baya muna kula shi na ɗari ɗari ne yanzu dan yalan nan haka da na gani yanzu eh. kamar na nawa zan dan samu haka yanzu na so ko na hamsin ma ɗari din muna bayarwa shi wannan is normal Oyalo yalo akwai na hamsin eh, ɗari guda ɗaya a haka zamu dan ɗiba ma kamar guda nawa yanzu kamar na san hamsin ba kamar kwaya biyar ko shida haka shi naira hamsin eh, insha Allah a ah, sunan malam Muhammad Lawan to na ga gashi kana sai da gwanda ne da abarba ko da eh, menene kuma wata melo ko eh. kankana kenan kankana ok to yanzu kama yanzu wannan kankana da nake gani a gaban ka nawa take naira 100 take wanda aka an yanka ta eh, an yanka ta naira ɗari ɗari to wannan gwanda fa ita ma gwanda naira ɗari ɗari ita ma ita ma abarba naira ɗari ɗari naira ɗari ɗari mm. to abin kenan an san tashi da haka suke ko dai wannan tashin farashin da aka samu ya taba ku wannan dinku ko dai har yanzu dai ku haka kuke sai da shi gaskiya ka san wani sa'in kayan bare ta rubu ya ta yin tsada ba wani zai yi sauki wani kuma ya dan yi tsada yanzu haka ita wannan da kwanakin baya muna yanka ta ɗari biyu ne amma sakamakon yanzu an ɗan samu sauki muka yanka ta naira ɗari ɗari eh to ganin cewa yanzu haka cikin dare ne misalin karfe bakwai na yamma ko muke wannan tattaunawa da kai ana neman karfe takwas a kamar karfe nawa kuke kulle wannan kasuwa kuke tashi to muna tashi a wannan kasuwa dai karfe tara da ashirin zuwa tara da rabi na dare ko tara da ashirin zuwa tara da rabi ga dankalin hausa a nan kai kake sai da shi kwando na wannan dankali na hausa kamar yana kaiwa nawa nawa za ka sayar min nasu dubu ɗaya ne muke sayarwa shine gaskiyan shi malam shine gaskiyan shi wannan dan karamin kwando eh ne gaskiyar shi dubu ɗaya to amma a da kamar nawa kuke sai da shi a da dai muna sai da shi ɗari biyar ne zuwa ɗari bakwai kamar yanzu a misali in ce kamar wata biyu da suka wuce nawa ake sai da dan karamin kwando da nake gani na dankalin hausa eh, wata biyu da suka wuce dai muna sai da shi ɗari bakwai to me ta da shi yanzu ya koma dubu ɗaya to sakamakon yanzu ya ɗan yi karanci a kasuwa ga wannan tumatirin naka kwa ya burge ni kwarai da gaske tumatirin nan yaya kake auna shi to tumatirin nan muna sai da shi a kilo ne kilo yawa kilo dinsa muna sayarwa ɗari takwas rabin kilo kenan ɗari hudu kenan eh rabin kilo ɗari hudu amma yanzu shine iya gaskiyarsa kenan iya gaskiyarsa kenan ba ragi ba ragi to na gode kwarai mala To malami sunan malamin ne. Suna na Ridwan. To malam Ridwan me kake siyarwa a nan kasuwa? Muna sai da kayan marmari da kuma amfanukan gona kamar dankali da doya. Ok, to yanzu kamar wannan doya da nake gani haka na kuke sai da doya kowace guda ɗaya? Doya kowace guda ɗaya muna sai da ita yanayin girmanta. Wanda ya girma sosai ana iya sai da ita dubu ɗaya da ɗari biyu zuwa da ɗari uku haka. shine gaskiya eh madaidaita kuma muna dan sai da su naira dubu ɗaya to ga wani dan albasa haka mai kyau a can haka ina gani yanzu kwandon albasa nan ina san shi nawa za a da mun shi kwandon albasa kashi biyu ne a wurin akwai tsohuwar albasa akwai sabuwa tsohuwar albasa muna iya sai da ita dubu biyu da ɗari biyar sabuwa kuma naira dubu biyu amma da ba haka ake sai da ita ba nawa ake sai da ita da da ana sai da ita naira dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar amma saboda yanayin tashin kaya da ya yanzu a kasuwa sai aka samu canjin farashi to ga kuma tattasai a can kuma shi nawa yake tattasai kwandonsa naira dubu biyu ne mukan iya sauke ma sai da shi dubu ɗaya da wannan ɗan ƙaramin kwandon malam naira dubu biyu a ah, ai kaya sun hau ne ranka daɗe ban ga kowa ba duwa daga masu zuwa siyayya zuwa ku 'yan kasuwa ban ga kowa yana sake da wannan takunkumi ba da aka saba sakawa me yasa kenan ba ku saka ba eh shi maganan takunkumi lokacin da gwamnati ta sa kaimi akan lallai a sa takunkumi idan ka zo kasuwan nan ba ma takunkumi ba har ga roban ruwa da muke wanke hannu da sanitizer an sa shi a wurin to yanzu da aka samu relief kasan shi takunkumi yana takurawa wasu musamman wurin numfasawa shi yasa da aka samu relief kuma muna aikin karfi a nan dole da dan ajiye shi a gefe to baka tsoron cewa wannan cuta da ake ta magana ta ta virus, ba kwa jin ta. da ka shigo kasuwan ba ga iya mu ne yan kasuwa a nan ba ba wani bako eh to ai eh, wannan cuta tana iya kama kowa ko baka san haka ba eh, amma kuma ka san zuwa da ita ake yi eh to a mutane da dama suna zuwa baka ganin cewa mutane za su zo da ita a'a Allah zai kare in Allah yarda to na gode kwarai To masu sauraro ƙarshen wannan shiri kenan na kasuwa a kai miki dole da muka yi daga nan kasuwar farmers market da take babban aguwan nan ta alfarma alfarma ta abuja ta metama a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen gudanar da wannan shiri da muka ɗauka yanzu ni sale shehu ashaka nake cewa sai wani jikon salamu alaikum